Ƙarshen shekara kan zo da ƙalubalen tsaro kama daga fashi da makami, kwace da kuma haɗura a kan hanya. Hakan na faruwa ne sakamakon tafiye-tafiye da mutane ke yi a wannan lokaci. Sunana Mrs. Maryam Alexander Jato, tauraruwan das. Kwanakin baya ai Janar Idris Alkali an kashe shi haka. Gwamnati za mu iya yadda za ta iya yi, amma ya zama kwata-kwata ba labarin hakan bai kamata a ce bai fi wata nawa da suka wuce ba na janar idris alkali ga kuma na alas bade inda har gwamnati ta ɗauki mataki akan wannan abun bai kamata ya sake faruwa yanzu ba. Me mutane ke cewa kan wannan batu ita ce tambayar da na yi wa wasu matafiya masu zuwa hutun karshen shekara. suna na dogara Mun gode Allah wannan shekaran irin asurka da kuma fashi da makamai akwai soki a wannan shekaran. Yanzu ma mun tashi daga Potosco yanzu muna garin Kano yanzu ba ko asar kamar ta yadda muka gani. Sunana Malam Yusuf yanzu haka daga tafiya nake kuma tun da na zo kan hanya ko ina lafiya lau. Ma'aikatan hanya suna iya kokari kula da barayi da wasu abubuwa akan hanya An Allah da Allah ya tsare kuma ba wani abun damu a ciki. Kuma har muka to irin hatsarin nan na hanya da sauransu har yanzu ba mu gani ba kuma ba mu ji labarin an yi ba. Abdullahi Uba ni direba ne. irin zuwa fashi haka dai tunda dai mukan kwaza tafiya amma dai yanzu ba tare da mun samu wani problem din komai game da hanya ba. Idan a can mukan samu matsalolin ko fashi haka barayi su tara hanya sai dai mu tsaya kuma mu kwana a wani wuri wani sa'in kuma a ce hanya ba lafiya dai dole mun tsaya dai to amma yanzu kam gaskiya kwana muke tafiya ba ma sa matsaloli kamar yanayin daɗin nan da ya wuce wani masanin tsaro almustafa liman ya yi sharhi kan lamarin tsaro wani abu ne da kullu 'yan ta'adda tunani suke yaya za su kauce wannan tsaron ma'aikatan gwamnati kuma hukum jami'an tsaro su ma lissafi suke ta yaya za mu yi su da haka tsaro abu ne continuous issues ne ba wai abu ne ake rana ɗaya a bari ba tsaro abu ne har ka nan ta kare sai kai tsaro dan 'yan yadda bari za su yi ba kullum tunanin suke wani hanya ne mafi sauki su shiga ƙarshen shekara farkon shekara tsaro tsaro ne za ka isko a lokaci wata rana farkon shekara an fi samun matsaloli ai yawanci lokacin da za ka ga musamman ma ƙarshen shekara lokacin hutun ƙarshen shekara mutane sukan yi tafiye-tafiye za ka ga 'yan ta'adda sukan je su toshe hanya 'yan fashi da makami da abubuwa makamantan haka to yaya za mu kwatanta shi na wannan shekara a nan wannan shekara alhamdulillah in kai la'akari kan kafofin sadarwa an yi ta bayanai da yawa tsaro akwai dai an ƙara checkpoint kuma an su gwamnati sun ƙara zancen intelligence ɗinsu wato 'yan sandan ciki wanda kullum suna kan hanya. Kisan gilla ga tsohon babban hafsin soja Alex Bade kwanan nan ya jefa zulumi a zukatan jama'a. Gwamnatin Najeriya ta ba da umarnin kamo miyagun irin kuma an ga ƙarin jami'an tsaro a kan hanya. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.